Zaben shugabannin jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Naija ya bar baya da ƙura, domin kuwa wasu daga cikin ‘ya'yan jam'iyyar ta PDP a jihar Naija sun yi watsi da sakamakon zaben. Barista Tanko Beji ne aka bayyana cewa ya lashe zaben shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Naija ba tare da abokin takara ba. Masu adawa da yadda aka gudanar da zaben dai sun kira taron manema labarai ne. inda suka zargi tsohon gwamnan jihar Niger injiniya Abdulkadir Kure da yin kaka gida tare da hana wasu 'ya'yan jam'iyyar takardun shiga takara tsohon mai ba da shawara akan sha'anin shari'a ga jam'iyyar ta PDP a jihar Niger barista Zubairu Ishata Abdullahi shine yi wa manema labarai bayani akan lamarin. zaben da aka yi ba zabe bane as far as we are concerned ba yi zabe ba kuma governor ya yi anointing mutane engineer AA Kure ya yi anointing mutane ya ba su form su cike ya kawo su nan don a ce an zaɓe su. Yanzu ba ku yadda ba kenan. Of course ba ba mu yadda da zaɓen ba. To shi ma dai tsohon sakataren gwamnatin jihar Niger Yahaya Idris Indaku ya bayyana matsayinsu. Eh tun jiya mun riga mun kai kara cewa gaskiya zaɓen nan ba za a yi ba. ana zabe ne in mutane biyu ko uku suna nema abu daya amma ban da mutanen da ya fito ba duka mawan mutanen da sai ya kawo ba su fice masu na so eh, kujerun nan ba ba su da niyya mun rubuta petition mun rubuta protest sabon shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ya ce zai yi kokarin hada kan 'ya'yan jam'iyyar domin ci gabanta kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Our tenure will be built around party discipline, welfare of members and reconciliation. Ya ce lokacinmu za mu tabbatar da ɗa'a a cikin jam'iyyar da kyautatawa 'ya'yan jam'iyyar da kuma yin sulhu da waɗanda suka ja daga. Shi ma dai tsohon gwamnan jihar Niger injiniya Abdulkadir Kure da ake zargi da yin kaka gida ya wanke kansa. I didn't. I'm not in control. I'm a, I'm I'm just like any other member. But I don't control the. ya ce ba ni ke jan ragamar jam'iyyar ba, ni ma memba ne kamar kowane memba a cikin jam'iyyar ta PDP, saboda haka masu zargin suna zargi ne kawai. Har dai aka kammala hada-hadar zaben shugabannin PDP a jihar Niger, ba a ji ɗuriyar tsohon gwamna Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ba a wajen. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.